الرحيم والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata ina jin ya kare hudu ga watan sha'ban shekara ta 1436 hijirar annabi sallallahu alaihi wa salama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da da sha ashirin ashirin da biyu ga watan ga watan ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha sha biyar a lissafin turawa ah, muna darasi na nawa ne na'am darasi na ashirin da nawa ashirin da tara darasi na ashirin da tara a cikin wannan littafi mai albarka na shama'il al-muhammadiyya za mu tashi ne a babu ma ja a fi sifati sharabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ya zo yake magana akan sifar wato sharab abin shan annabi sallallahu alaihi wasallama kayan shayen-shayensa da yake sha yake amfani da shi ko yake amfani da su a rayuwarsa قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد عائشة الله كرمت إداتك تشوى abinda manzon Allah ya fi sha'awa kuma ya fi so a cikin kayan shaye-shaye shine abinda yake mai zaƙi kuma mai sanyi alhulwu albarid mai zaƙi mai sanyi annabi yana son abu mai zaƙi sannan kuma yana son abu mai sanyi قال أبو إسحاق هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث هكا سفيان ابن عيينة ruwaito, wannan hadisin kamar yadda Abu Isa Tirmidhi ya faɗa Allah ya musu rahama duka an ma'marin عن الزهري عن عروة عن عائشة ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أبو إسحاق إنما أسنده ibn uyainata min bainin nas nan tirmidhi yana nuna mana hanyoyin da hadisin ne ya zo wancan ya kawo shi mursal wannan ma ya kawo shi mursal to amma ibn uyaina shine ya kawo shi da cikakken isnadi a tsakanin duka masu riwaya aisha tana ba mu labari ta ce ahab abinda annabi ya fi so in an ce ya fi so ma'ana yana cikin priority ɗinsa abin da yake wato ba wai abu ne wanda yake bai damu da shi ba a'a ya damu da shi yana so sallallahu alaihi wa sallama to me yasa haka abin da ya faru shine saboda wannan shine yafi dacewa da irin yanayin da yake ciki da wurin da yake zaune duk wanda yake zaune a wuri mai zafi to za ga yana da sha'awar abu mai sanyi idan kun lura jazirar larabawa a wannan lokaci har yanzu ma dubin makka da madina wuri ne wanda yake yana da zafi kwarai zafin ya wuce duk yadda kake tsammani kuma suna rayuwa ne a cikin duwatsu ga babu ruwan sama babu wani ni'ima na sanyi in dai ba AC da za ake kunnawa ba to duk wanda yake cikin yanayi na zafi za ga yana sha'awar wato abu mai sanyi kai ma yanzu din za ga lokacin da ake zafi an fi cinikin Ƙanƙara an fi cinikin ruwan sanyi saboda ɗabi'ar ɗan adam um, tana da buƙatar a sanyaya ta musamman lokacin zafi ne annabi yana shan wato zuma kuma kaga zuma ma wani abu ne mai zaƙi sallallahu alaihi wa sallama yana haɗa zuma da ruwa yana sha sannan shi abu mai sanyi kamar yadda malamai suke faɗa yana kashe tasirin zafi a jikin mutum inda mutum yana shan abu mai sanyi to zafi bai zai masa illa ba kuma yana kare lafiyar gangan jiki na mutum to shi sa kaga annabi yake son wannan sallallahu alaihi wa sallama sannan abu mai zaki shi kuma an ce yana wanke yana wanke wato hanji yana taimakawa kamar wajen fuloshin haka ya fitar da dukkan wasu ƙazurat wasu dauɗa da datti abinda ba shi da amfani a cikin cikin mutum shi ma yana taimaka shi yasa annabi yake sha sallallahu alaihi wasallama duk abinda da aka annabi yana amfani da shi to akwai hikima ilahiya a ciki ko dai don lafiyar jikin mutum ko kuma dai wani abu na amfani na rayuwa haddasa na Ahmad bin منيع hadisin sahihi ne Tirmidhi ne ruwaito shi قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي هرملة عن ابن عباس رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه wa khalidun ala yasarihi ko ala shimalihi faƙala ni asharbatu laka fa in shi'ita asarta biha khalidan fa qultu ma kuntu li uthira ala su'rika ahadan ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن wannan hadisin imam ibn maja ya ruwaito shi da imam tirmidhi Allah ya musu rahama ibnu abbas Allah ya ƙara yarda a gare shi ya ce na shiga tare da manzan Allah sallallahu alaihi sallama ko na shiga wajen manzan Allah sallallahu alaihi sallama da ni da Khalid bin al-Walid ko na shiga wajen annabi sallallahu alaihi sallama sai na tarar da Khalid ibn al-Walid yana daman annabi wa Khalid bin al-Walid alamai afwan wa Khalid bin al-Walid ala maimunata faja'atna bi ina'in min laban kai mun shiga da Khalid ibn al-Walid wajen annabi sallallahu alaihi wasallama wajen kuma na na maimuna sai ta zo mana da ina'i kwano kasko kenan na nono tun a wancan lokacin yanzu ana akwai abdullahi bin abbas akwai khalid ibn al-walid akwai maimuna bint al-harith mata annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma shi manzon Allah din to gashi nan ta zo da kwano ko kofi ko mazubi na nono yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wa ana ala yaminihi ni abdullahi bin abbas ina daman annabi ba Khalid ne yake damun shi ba ina daman annabi sallallahu alaihi wasallam Khalid kuma yana hagun ɗinsa kamar sun sa annabi a tsakiya kenan sai manzon Allah yake ce da ni asharbatu laka to kai ne fa yanzu kai ya kamata ka sha yake ga abla dan Abbas tunda kai ne kake dama to kai ne ya kamata ka sha kai zan fara gabatarwa in ba wani in baka annabi ya sha kaga mutum biyu ne a tare da shi wani a damansa wani a hagun ɗinsa to sai ya ce na daman to kai ka fi cancanta fana baka amma in ka ga dama asarta biha khalidan za ka iya fifita khalid ibn walid ka bashi ya fara sha a maimakon kai ka fara sha dama dai taka ce kai ka cancanci a baka yanzu ka fara sha amma ga dama za ka fifita wani ka ba shi ya sha sai shi abdullahi bin abbas ya ce tab ai ba wanda zan fifita a kan sauran da ka sha ka rage ka sha nono ka rage ka bani kuma in fifita wani ya fara shanye albarkar an kula ko yawwa ma'ana saboda tsabar girmama annabi da son manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da neman tabarruki da annabi Abdullahi bin Abbas ya ce yau ai ba wani wanda zan fifita in bashi ya fara sha dangane da abin da ka sha ka bani a'a ba zan iya yin haka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man atamahu Allahu ta'aman duk wanda Allah ya ciyar da shi abinci to ga addu'ar da ake so yayi in ya gama ci Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu ya ubangiji kai mana albarka a cikin wannan abincin kuma ka ba mu abin da ya fi shi alheri idan ka ci abinci addu'ar da za ka yi Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu sai a haddace ya Allah ka mana albarka a ciki ko da Hausa ma ka faɗa kuma ka daɗa ciyar da mu wanda ya fi wannan alheri idan abin sha ne wa man saqallahu azza wa jalla labanan wanda Allah ya bashi nono ya sha to ga addu'ar da ake yin an sha nono nono manzan Allah yana son nono sallallahu alaihi wasallama idan ya sha yana yin addu'a Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu ya Allah ka yi mana albarka a cikinsa kuma ka ƙaro mana wani nono. sai manzan Allah ya sake cewa ai babu wani abu da yake zama a makwafin abinci matsayin kamar abinci ne da kuma abin sha duka kamar nono mana duk wanda ya sha nono to a cikin nono akwai sinadarin abinci akwai kuma sinadarin abin sha sinadari ne na ci sinadari ne na sha mana ba abin da ya fi nono wato matsayin gina jiki ko kuma ya tsaya maka a matsayin kamar ka ci abinci kuma ka sha abin sha kuma wannan haka ne yanzu mutanen ƙauye mutum sai ya shiga daji ya yi wata da watanni yana kiwon dabbobi ko tumaki ko shanu amma nono kawai ke sha da ruwa za ka iya rayuwa nono da nono kuma yanzu mutum mutum ya zo yana jin yunwa idan aka dama masa fura aka ba shi sha sai ka ji ya ƙoshi haka ne ko to nono yana da albarka wannan hadisi yana daga cikin hadisai da suke magana a kan daraja da falala ta ta nono manzo Allah ne shiga wajen nana maimuna ita kuma ta girmama shi da nono don ta san yana son nono shi kuma abdullahi dan abbas da khalid ibn al-walid suka zo suka sa annabi a gefen a gefen ɗaya sashi a damansa ɗaya sashi a hagun ɗin shi manzo Allah yana tsakiya a lokacin da wannan abin ya faru abdullahi dan abbas yaro ne karami a gabansu ita na nan maimuna ta ɗauki wannan nono ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya sha sai ɗauka ya bawa na dama za mu fahimci cewa hadisi yana nuna mana yayin da kake zaune a cikin mutane sai aka baka wani abu ko za ka ba da wani abu to wanda za ka fara bawa shi ne dama yanzu ga ruwa nan a nan wurina idan har zan miƙa wani ya sha to a shari'a sai dai ne haka na dama na ya karɓa a shari'a na dama zan bawa amma ba daidai ba ne in ɗauke shi in miƙa wani hagu alhali ga na dama yana zuwa wannan ku ɗauke shi a matsayin ƙa'ida ta shari'a kullum wanda yake damanka shine ya fi cancantar ka ba shi wani abu sai dai in ya ce baya so ko kuma shi ɗin na daman da ka ba shi sai ya ɗauka idawo da shi ya ba wani hagu to a nan ake iya fahimtar ilimi a cikin mu'amala ta yau da gobe na mutane mai karatu wanda ya je makaranta ya saurari ilimi za ga daidai da ɗaukan abu ya bayar in dai a cikin jama'a ne to za ga dama yake fara gabatar to wannan yana aiki da ilimi kenan kuma yana aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka annabi ya gabatar to kuma yana nuna mana lalle sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suna kauna annabi suna son shi ta yadda ka duba ya fa shanu wannan ne ya rage amma wai sauran abin da isha ma ya rage sauran ɗan abin da isha ya rage to suna ganin albarkar da ke cikinsa ta wuce wani ya iya sacrifice ya haƙura ya ba wani suna son samu albarkashi su sabon annabi babu wani ba wani wanda yake da wata daraja yake da wata kima yake da matsayi irin annabi din a wajensu wannan kuma ita ce aƙida ta musulunci duk wanda kaga yana da wani mutum da yake girmamawa ko yake mutunta shi sama da annabi ko har zai zagi annabi saboda shi kuma yana sallah yana zikiri yana hailala yana tasbihi ƙarya yake zindiki ne kawai ba wanda ya fi annabi matsayin annabi ya wuce a kwatanta shi da wani mutum babu to kuma wannan shi ke nuna maka musulunci na haƙiƙa wanda kuma tsautsayi ya ɗebe shi ya fada wannan layin to sai ya jira kuma gamuwarsa da ubangiji ta baraka wa ta'ala wannan yana nuna mana wato tabarruk bin nabi sallallahu alaihi wasallama neman tabarruki da annabi ba a neman albarka a tattare da abu in ba wannan abu yana da daraja iya da kima ba babu ma a fi sifati shurbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu da yazo yake magana akan sifar shan annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yake sha din yanzu an ce ga abin da yake sha ko wannan jama'a kaɗan ne daga cikin yana shan ruwa yana shan nono ko ba ka ne duk kayan shaye-shaye a wancan lokaci annabi yana sha amma an ba mu a matsayin misali ne to ya yake sha din akwai matsala ta farko da za mu fara tattauna a kanta hukuncin shan abin sha a tsaye me shari'ar musulunci ta ce dangane da shan ruwa a tsaye ko shan nono a tsaye ko shan wani abin sha a tsaye akwai saɓani akwai waɗanda suka ce ya halatta a sha abin sha a tsaye kamar yadda nan imamu tirmizi ya kawo nasoshi da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam an ga ya sha zamzam yana tsaye so suka tafi akan cewa halal ne idan bukata ta kama mutum ya sha abin sha a tsaye wannan ra'ayi na farko kenan ra'ayi na biyu akwai ra'ayin da ya tafi akan cewar haram ne bai halatta mutum ya sha abin sha a tsaye ba saboda akwai riwaya da ta zo annabi sallallahu ya hana haka din annabi ma ya ce sallallahu duk wanda ya sha abin sha a tsaye ya amayar da shi kaga inda ya halatta ai ba za a ce amayar da shi ba so lallai idan mutum zai sha abin sha zama zai aka ce da su to ya wannan hadisin suka ce duk wannan hadisan da aka ce annabi ya sha zamzam a tsaye duk a matsayin larura ne ya zo ne wurin da cunkoso babu inda zai iya tsugunawa shi yasa to an yi an ce kuma ya sha ruwa a gidansa a wata salka a rataye an ga ya sha a tsaye sai aka ce i to ai salka ce a rataye take kuma ta fata ce so dole sai dai a tsayen ne zai dan karkata ta tana rike a haka ya sha shi yasa bai sauke ta ƙasa ya sha ba suka yi ta bayani na cewa larura ne shan ruwa a tsaye kawai wasu kuma da suka ga hadisan ga waɗancan sun ce a sha ga waɗancan sun ce kada a sha sai suka ce dai makaruhi ne tunda dai an tsananta hani ɗin akai amma dai zance mafi inganci rashin wato shan ruwa a tsaye din shi ya fi duk wanda zai sha ruwa ne ko nono ne ko abin sha ne ya tsuguna ko ya zauna ya sha shi ya fi amma imamu turmizi kamar yana goyon bayan halaccin a sha a tsaye din ta sa ya kawo waɗannan hadisai kamar haka قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha ruwan zamzam yana tsaye hadisin Imam al-Bukhari da Muslim da Tirmidhi kaga wannan nassi ne akan aikin da annabi yayi fi kaunihi shariba ma zamzam ba a zaune ba duk da cewa akwai hadisan da ya hani akan a sha ruwa din a tsaye to shi yasa suka ce wasu wannan yana nuna mana hanin ba na haram ba ne ba amma dai da yawan malamai sun ce fa jama'a kada a sha ruwa a tsaye shi ya fi in falala ake nema to a sha a zaune الشرب جالسا أفضل من الشرب قائما sha a zaune shi ya fi a sha a tsaye an ce mafi rinjayen riwayoyi da aka yi na yadda annabi yake shan abin sha to a zaune yake sha mafi rinjaye nadiri ne shansa a tsaye kaɗan ne in ka haɗa shansa a zaune da a tsaye to a tsayen kaɗan ne Yau a tsayin kaɗan ne shi yasa a mai da hankali akan sha a zaunin shi hala da sana kucai batu bin sa'id hala da sana bin jafar an husainin mu'allim an amr bin shu'ai bin an abihi an jaddihi qal ra'aytu sallallahu alaihi wasallama yashrabu qa'iman wa qa'ida naga manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana shan ruwa yana tsaye kuma na ganshi yana sha yana zaune riwaya tirmidhi abdullahi bin amr bin al-as kenan a shi kuma yana cikin sahabbai masu ibada yana cikin mutanen makka kuma an ruwaito cewa wato tun a jahiliya mutum ne mai ilimi marubuci ne kuma shine rayuwar wannan hadisin ya iya yare irin na sarayaniyanci ya riga babansa musulunta Abdullahi bin Amr ibn As kenan mahaifinsa ita ce Ra'ita bintul Hajjaj aka ce babansa ya girme shi ne da shekara sha ɗaya kawai an fahimta mahaifinsa gaba ɗaya a duniya ya fi shi ne da shekara sha ɗaya amma yanzu a zuwa irga shekarunka da shekarun babanka sai a ga ai gaba ɗaya babanka kawai da shekara goma ya girme maka zai iya yiwa haka na'am <laughs> ku tsaya dai ku yi tunani ku tsaya ku yi tunani kafin na gama wani sai fitar mana da lissafin ya zai kasance to shi dai wannan an ce babansa ya girme shi ne da shekara sha ɗaya kawai da shekara sha ɗaya babansa ya fi shi sai kai tunani yaya haka ta kasance na'am ko bai zai yi ba kun ce bai zai yi ba shikenan eh <laughs> wani to ya mana tunani an gama sai wani ya daga hannu ya mana bayani yaya abin zai kasance mutum ne mai yawan ibada ya halarci dukkan yakuka da aka yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam an ce idan ya zo yaƙi shi da takwabi biyu ma yake aiki kowa yana riƙe da takwabi ƙwaya ɗaya amma shi duribu bi ne da takwabi biyu yake yaƙi saboda jarinta Allahu akbar muawiya ya ya yi aiki tare da muawiya kamar yadda kuma ya ji yakin siffin tare da muawiya muawiya kuma ya sa shi ya zamanto gwamna a kufa a zamaninsa amma ƙarshen rayuwarsa ya ya ainihin wato makance ya zama makaho an yi saɓani a ina ya rasu wuraren da ya rasu amma da ya rasu ne a shekara ta 700 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama to shine yake ba mu labari shi kam da idansa ya ga annabi yana shan ruwa a tsaye kuma ya ga annabi yana sha a zaune ya ga wannan to shi yasa kuma yake ba da labarin abin da ya gani malamai sun ce akwai fa'ida akwai amfani mai yawa dangane da shan ruwa a zaune na farko suka ce shan ruwa a zaune mutum ya fi ƙoshi da wuri wanda yake so ya sha ruwa ya ji ya wadatar da shi to rinka sha a zaune sannan kuma shi yake taimakawa ruwan ya shiga lami lafiya cikin wato 'yan hanjin mutum kuma zai daɗe kafin ya je ƙasan cikin mutum inda kaga a tsaye kake kawai zargangarewa zai kasa. to kuma ana so ya bi ta wurare da yawa da cikin kaɗin zai san cewa wani abu sabo ya shiga kuma suka ce ya fi daɗi a lafiyar jikin mutum ma shi sa aka ga da yawa annabi ya fi sha yana yana zaune قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحولي عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم abdullahi bin abbas ya na shayar da annabi kaji na shayar da annabi suna yi wa annabi hidima yace ni na shayar da manzon allah ruwan zamzam sai ya sha yana yana tsaye hadisin bukhari da tirmidhi me yasa ake yawan ambatan zamzam zamzam saboda zamzam ma'un mubarak ma'un mubarakun ruwa ne mai albarka ruwan zamzam haka kawai ma ana shansa ba tare da ciwo ko cuta ba yanzu nan duk hadisan da ake cewa annabi ya sha zamzam ai ba dan yana larura ba ne amma mu yanzu kaga mutum yana shan zamzam to bai da lafiya ne rikice masa ta yi al'amura ne suka fara lalacewa cututtuka sun yawa sai a ce to a rinka shan zamzam amma ruwan zamzam haka kawai yana da kyau ka saye shi ka ajiye kana sha lokaci lokaci da kai da iyalinka shi ne annabi ya ce ta'amu tu'min ruwa ne mai matsayin abinci shi ma sannan ana yin addu'a ana shan ruwan zamzam mutum ya sha zamzam ya yi addu'a ya roƙi Allah maɗaukin sarki ya biya mai buƙatarsa ta kaza sannan uwa uba kuma magani ne na cututtuka da yawa an samu magabata na kwarai suna da larurori mutum ya lazimci shan ruwan zamzam kawai sai ga ya warke ne ruwan da aka ce mutum zai iya yin wata guda yana shan sa ba tare da wai ya illatu ba kai wata guda shi kaɗai kake sha za ka iya rayuwa da shi ko kwana arba'in ko sama da haka an yi bincike akan ruwan zamzam a zamanance bincike na zamani turawan zamani waɗanda ba musulmi ba sun tabbatar lallai ruwan zamzam a duk duniya Allah bai taɓa yin wani ruwa mai daraja mai kima wanda yake da sinadarai da yawa a cikinsa masu amfani ga rayuwar ɗan adam irin ruwan zamzam ba kuma shine ruwan da baya lalacewa in shekara ɗari zai a zaune ba zai lalace ba sai dai sababin kwantinar da take ɗauke da shi kwanan da yake dauke da shi ko robar da ke ɗauke da shi ta sababa lalacewarsa amma in dai an samu wani abun da shi kansa a yadda yake bai lalacewa abin shi ba zai lalace ba to ruwan zamzam ba zai ɓaci ba ka jarraba wannan ka gani to shi yasa aka ce annabi yana shan sa kuma shi ne ruwan da baya karewa yanzu ka duba tun zamanin yaushe aka samu zamzam tun kissar fa annabi Isma'il annabi Ibrahim Hajara ha tun wancan lokacin wannan rijiyar fa ita ce ba canja ta aka yi ba sai dai kawai zamani ya zo a mata kwalliya a gyara ta a rinka ci gaba da amfani kuma ba mu ruwaito an ce an je an mata yasa ba wata ran ta kafe ruwanta ya tsaya amma yau ku ji labarin cewa hukumar saudiya tana cewa taimaka da addu'a ruwan zamzam ya yi ƙasa za a yi yasa babu ka duba yadda wurin ne yake a bushe da wahala ka ga rijiya a maka ko a madina rijiya ba su da shi ma ba ɗabi'a su ba ba ma rijiya amma duba zamzam ɗin yana nan gindin masallacin nan a cikin haramin makka a kusa da ɗakin kaba a nan ƙasa na ana zuwa ana gani yanzu ne aka rufe wurin aka lullube shi amma ana shiga ta ƙasa tana nan pipe pipe tafka tafka kurin aka zura sai dai injinan su ta fitar da ruwan ma'un mubarak ruwa ne mai albarka shine ruwan da duk duniya kuma za a iya ɗaukansa a kai shi kuma ana ɗiba duba yawan alhazai da suke ɗiban ruwan nan ba a taɓa zuwa aka ce a yi haƙuri da Allah a jira sai ya bulbulo a ɗiba ba babu to shi yasa wanda Allah ya sa ya samu dama lokaci lokaci a riƙa ɗan saya ana amfani da shi yana da albarka kwarai da gaske in ka sha da niyyar dan ka samu albarka za ka samu to shi yasa ku ji a ce annabi yana yawan wato yana yawan shan zamzam وانا حديث شماء ان تتشيني صحيح قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال ابن السبرة السبرة قال أتى علي بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حديث إمام البخاري دا أبو داود دا إمام الترمذي راوي سشيني النزال ابن سبرة النزال ابن سبرة الهلالي الكوفي tabi'i ne kamar yadda imamu dara ne ya faɗa wasu kuma sun ce sahabi ne lahu suhba to shine yake cewa wata rana aliyu ya zo da kuz in an ce kuz wato kwanon da yake cike da ruwa a larabci shine kuz kwano mai cike da ruwa yanzu wannan kaga kofi ne a cike yake da ruwa to ana iya ce da shi kuz ko bokiti da yake cike da ruwa shi ma ana ce da shi kuz a larabci ko wani mazubi da aka ɗauko shi da ruwa a ciki ana ce da shi kuz to aliyu ya zo da wannan mazubi da ruwa a ciki ina a cike a lokacin yana arrahba arrahba sunan wuri ne an ce ana zuwa wannan wuri ana wa'azi kuma ana ɗan faɗakarwa haka 'yan nasiha haka to amma wannan rahba din rahbatul kufa ake nufi a kufa wurin yake kawai sai aka ga aliyu ya sa hannunsa ya ɗebo wannan ruwa cikin tafin hannunsa kaffan fagasala yadaihi ya wanke hannayensa guda biyu wa madmada ya kuskure baki wastan shaka ya kuma shaƙi ruwa wa masaha wajahu aliyu ya shafi fuskarsa wa zira'ihi da zira'insa guda biyu wa ra'asahu ya shafi kansa kuma thumma shariba wa huwa qa'im sannan sai aka ga ya sha yana tsaye sannan sai ya ce wannan yadda kuka ga nayi dinnan shine alwalar annabi ko kuma shine alwalar wanda baya hadasi yana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kuma haka na ga annabi ya aikata haka na ga annabi ya ya aikata to kaga wannan yana nuna mana shi ma ya ga manzan Allah ya sha ruwa a tsaye Allah ya masa rahama ya yi wannan bayani ne a wannan wuri na rahba a masallacin kufa kenan kusa da masallacin kufa yake wurin a iraq lokacin halifancinsa wani ya zo da wannan ruwa ɗin ya ɗauki ruwan ya yi wa mutane a aikace ya ce bari in koya muku yadda manzan Allah yake alwala kuma aka ga ya sha daga cikin ruwan alwalan to shine za ka ga in za ku iya tunawa za ga iyayenmu da kakanninmu wani lokacin in sun yi alwala da ta sai ga mutum yayi alwala sai ɗebi sauran ruwan ya ɗan sha in an lura haka to aliyu ma haka yi da yi alwalan da ya ɗan sauran sai ya ɗauka sai sha ruwan sai ce haka na ga annabi yana yi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya sha a tsaye wannan yana nuna mana sabai suna matukar kwaɗayin su nakalto su rawaito wa al'ummarsu irin aikin da annabi yake aikatawa don a nuna wa mutane muhimmancin bin annabi kuma cewa lallai ba wanda ya fi shi hatta alwalarsa sun rawaito ga yadda yake yadda yake sha sun rawaito ga yadda yake sha to mu ma ana faɗin wannan ne jama'a ba wai mu rike shi a babin tarihi kawai ba idan an yi labari a kan manzo Allah sallallahu jama'a su ake aikata irin abin da ya aikata da aikata irin abin da ya aikata ne son sa zai shiga cikin zukatanmu rayuwarmu za ta zama ta annabi din ne sallallahu alaihi wasallama ma'ana irin yadda annabi ya rayu haka mu muke sha'awa mu rayu don mu samu rahmar ubangiji tunda an allaka samun rahmar mu da jin mu da samun dacewa a wurin ubangiji namu da bin annabi din sallallahu alaihi wasallam haka alƙadi iyaz ya faɗa mai ashafa sa'adatuna mashrutatun bittiba'ihi rabautan mu mu samu rabauta an sharɗanta shi da mu bi annabi wa in tuti'uhu tahtadu mu bi shi ba ba mu zage shi ba yawa mu bi shi mu yi masa da'a mu so shi mu gaya wa iyalanmu da yan uwanmu su ƙaunace shi shine musulunci babu musulunci ga wanda baya ƙauna annabi babu babu musulunci ga wanda ba ya san annabi Allah kiyaye mu da gafala da rafkana so yana da kyau mutane wannan ya rinka shiga cikin kwakwalan mu rike قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى hadisin imamu muslim da imamu tirmidhi hadisi ne sahihi wannan riwaya anas ibn malik yana nuna mana shiriyar manzan allah sallallahu dangane da shan abin sha annabi yana yin numfashi uku idan zai sha abu abin da ake nufi numfashi uku idan ya kafa kofi ko kwano yana sha ya sha ya sha ya sha sai ya ajiye sai numfashi da yake nan sai da mayar ya sha ya sha sai ya aje in numfashi zo sai aje yakan yi guda uku haka wani lokacin in ya ƙoshi a na biyu shi kenan sai ya bari kenan ba a so mutum ya ɗauki wato kofin shan ruwa ya ɗaga shi haka musamman in mai yawa ne kaiwa ɗaya ya sha ba wai haram ba ne ku fahimta idan kaɗan ne akwai abin da bai da bukatar sai kayi mai numfashi biyu ko uku wani yanzu sha ɗaya ne zaka iya ɗagawa ka shanye ka ajiye shi amma in ruwan shan ruwa ne mai yawa wanda yake da ruwa to ba a so mutum ya kafa yana sha yana sha in ya gaji kuma ya numfashi a ciki wannan akwai kazanta ma a ciki an sani ko ana fahimta to shi manzo Allah idan ya zo zai sha in ya sha ya sha sai ya sauke sai ya numfashi a waje sai da sha ya sha sai ya sauke sai numfashi a waje ana sai ce haka na ga annabi yana yi to shine za ga wasu idan sun zo suna shan abin sha suna rabawa kashe uku su sha su sauke su sha su sauke sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikata yake haka yake aikatawa kuma annabi ya gaya mutane huwa amra me ma'anar amra ma'ana shi yafi sauki haka ɗin shi ya fi sauƙi wa arwa shi kuma ya fi ƙosar da mutum da wuri amra ahna a larabci amra'u bi ma'ana ahna'u wa amra'u bi ma'ana abra'u shi ya fi kubuta kuma Za ka yi fassara shi ya fi kubuta shi ya fi lafiya wani lokacin idan mutum ya zo shan ruwa kwankwado guda ɗaya ya kwankwada yana iya kulle masa ciki yana iya kulle masa ciki ko lemo ne mutum zai sha irin na ruwa ya kafa roban lemo ko kwalin lemo ya ce zai shanye sha guda ɗaya wannan ba daidai ba ne in dai mai yawa ne in kaɗan ne ba laifi tun ya sha ya ɗan kaɗan ya gama wannan shirya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adamu shurbil ma'i duf'atan wahida baya shan ruwa sha ɗaya an ce yana kawo ciwon 'ya'yan hanji kaga Allah ya jarabe ka aka ce hanjinka yana ciwo ai ka shiga matsala sai an buɗe ka fa to shan ruwa kwankwada ɗaya yana da illa a lafiyar mutum an ce idan mutum yana shan ruwa lokacin da yake shan ruwa a cikin cikinsa akwai wani hayaƙi na tiriri na zafi saboda ba abin da ya kai cikin mutum zafi ko abinci da aka sauke shi yanzu yana ɗumi ɗin nan yana zafi to bai kai cikin mutum ba ko dabba ce aka feɗe ta ana feɗe ta ka tsoma hannunka za ka ji zafi kamar wuta yasa wasu ma za ga wani hayaƙi hayaƙi da tiriri tiriri yana fitowa saboda wurin a rufe yake to idan mutum yana shan ruwa ɗin shan da yake to yana taso da wani tiriri kun fahimci wannan to akwai buƙatar idan mutum ya ɗan sha kaɗan to sai ya bari tiririn yana fita shi yasa kake ganin idan mutum ya sha ruwa sai ka ga gumi ya yanko masa musamman lokacin zafi jama'a na so ne mu tabbatar da me hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi idan zai sha ruwa yake raba su uku din bincike ya nuna cikin mutum yana da zafi kuma yayin da zai sha abin sha din akwai wani abin da yake tasowa na wannan wato tiriri din to shan sa bugu ɗaya yana iya mutum illa amma in ya sha kaɗan sai ya numfasa to kaga numfashin ya fi da iska ko ba haka bane ya dan samu space a cikin cikin sannan sai ya daɗa mayarwa so amfaninsa dai shine a samu lafiya a cikin jikin mutum don shi annabi sunnarsa za ga akwai amfani na duniya da kuma lahira ga lada ka bi manzon Allah duk wanda ya zo shan ruwa ya sha sau uku dan annabi ya sha za Allah zai ba shi ladan ya bi sunna sannan kuma Allah zai kubutar da shi da ciwo ko cutar da ko matsalar da sha kai ɗaya ka iya haifar wa mutum kuma numfashin jama'a ana yi a wajen kwano ne kar mutum ya zo a cikin kofin zai rinka afka numfashin wani za ga ya numfashin amma kofin yana bakinsa yana kakaba da shi wannan ba daidai ba ne قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين كاجكو وأنكما رواية تبخ... تإمام الترمذي annabi idan yana sha numfashi biyu yake kaga ana nuna mana akwai dama kenan ko kai biyu ko kai uku ɗaya ɗin ma idan ruwan bayi da yawa za ka iya yi tunda akwai ɗan abin da kawai kana sa shi ya tafi da sauransu قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن جدته كاكس ita ce mai suna kabshata qalat dakhala alayhi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fashriba min qirbatin mu'allaqatin qa'iman فقمت إلى فيها ف... فقمت إلى فيها فقطعته وانا حديث الترمذي كما حديث ingantacce Abdurrahman ibn Abi Amra shi ruwaito wannan kamar yadda muka faɗa kakarsa take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajenta manzo Allah yana kai ziyara wajen manya-manyan mata dattawa sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda aka rawaito ummu sulaim matar abu talha al-ansari babbar mace ce annabi yana kai mata ma ziyara yana da zumunci ne wato komai nasa suka mai kyau ne gashi ya fi su daraja ya fi su matsayi amma sai ka gan shi a gidansu ya je sau nawa mutum sahabi zai ga annabi ya zo gidansa gaba ɗaya ruɗe ma ya rasa ina ma zai ce tabu yau na yi bakon da ni ni ban ma san ina zan sa kai na. ka san mutum mai daraja ya zo wajenka sai ka ji daɗi wallahi wani har ziyara ya kawo? wani abu ne mai kyau mu koyi wannan daga cikin sunnan annabi manyan mutane da Allah ya ba ku matsayi da ɗaukaka da daraja ku rinka kai ziyara wajen na ƙasa da ku ku rinka kai ziyara wajen na ƙasa da kowa ya tsaya ya yi wa kansa lissafi da tunani akwai sha'awa ka ga mutum mai matsayi ya zo wajen ka ba don komai ba ya zo ku gaisa kawai to annabi yana yin wannan mu rinka tsinta a cikin rayuwarsa sallallahu alaihi wasallama ta ce sai gashi annabi wata rana ya shigo wurina ita wannan kakar abdurrahman kenan take faɗa yana shigowa sai ya ga wata ƙirba an ce kirba salka ta ruwa a rataye kirbatu salkar ruwa a rataye da ya zo tun da a rataye take a sama sai ya kama tana tsaye ɗin sai dan karkato ta sai ya sha yana tsaye shi ma <laughs> kai ita matar ita da da ta ga annabi yi haka sallallahu alaihi wasallama sai ta tashi da sauri yana gamawa sai ta je ta samu abin yankewa sai ta yanke bakin bakin salkar abin shan ruwan ta yanke don me duk wata salka duk wani abin da za ta sha ruwa da shi sai ta sa wannan shi ne za ta bi ta sa shi ta bakin ta sha don ta yi tabarruki ne da shi kar ma wani ya zo ya dauke butar a samu labarin annabi ya sha a ɗauke butar ko kuma wani yanayi ya sa butar ta tsufa ta jefa da ita sai ta gutsure ma bakin gaba ɗaya ta gyara bakin ta riƙe wannan abin da in za ta sha ruwa to sai ta sa wannan ta cikinsa take sha an ku fahimta yanzu za ku kwatanta irin yadda waɗannan mutane suke son manzon Allah to jama'a wannan shine sunna din kuma shine aqidar ahlus sunna ta gaskiya ba wake-wake da kaɗe-kaɗe da raye-raye ba ilimi kenan a aikace kun ga yadda suke son annabi wato abin abin ne zai baka mamaki kwarai yadda yadda suke ƙaunar annabi gumi fa duba gumi fa zai fa gumi gumin da yake zuba na jikinsa yana ɗiga fa tabarruki suke da shi su tattali gumin nan suna zuwa suna yayyafawa a gidajensu zuwa ya kai ziyara ya je kwanta a wani gida ina ji a riwaya gidan umu sulaim ne gumi ya yi inda ya kwanta ɗin nan ya yi gumi wannan shimfiɗar da ya yi gumi ɗin maza maza aka ɗauke ta ana tabarruki da ita ana ɗan matse ta wai ko gumin zai ɗigo da ya kwanta saboda yana da yawan gashi gashinsa ya zuzzuba to gashin shi ma aka ɗebe aka sa aka riƙe shi aka ɓoye ana tabaruki da shi wanzami ya yi masa ƙaho jinin da ya masa ƙahon ya ɗauka ya kwankwaɗe shi yana tabaruki da shi wanzami ya yi masa aski sahabbai suka zo suka cincinu da suna kokawa suna karɓewa gashin gashin annabi bai taɓa faɗuwa a ƙasa a banza ba yanzu wannan za a kwatanta shi da wani mutum wai shi in yas waye kuma in ya tsana magana annabi in ban da mutane kurin an raba su da addini ba sani ba an sa suna bautar wani mutum bakin mutum ba wai balarabe ba ma baki nan na afirka har wani ya zo ya zagi annabi saboda wani wai inyas shi kansa inyas ɗin kun masa bala'i wallahi sai Allah ya mai azaba tun da an zagi annabi saboda shi kuma shi ya gina mutane aka haka a littattafansa a rubuce suna nan sai mun yi ta fito da maganganunsa mun gaya duniya tun daga zindikancin da ya gina mutanensa gashi na ya fito dama ana bayani ana cewa waɗannan shehunan makiya Allah makiya manzo Allah ne mutane ba su yadda ba amma yanzu kaga Allah ya taimake mu cikin sauki mabiyansa sun fito sun faɗa kullum idan ana karatu yan uwa ku rinka comparison kuna kwatantawa kuna dubawa kaga wannan ilimi ne hadisai ne ku rinka duba yadda mutane suke son annabi ku duba darajar annabi yanzu akwai wani dan adam da zai zo biyo daga baya a ce yana daraja kuma ɗabi'ar mutanen nan ne aƙidar su yanzu nan ina da shi a wayata wani jikansa yana nan aka kewaye shi aka tsaye da shi wallahi tallahi ana nuna shi ga shi a fili fa ana cewa kai ne Allah kai ne manzan Allah kai ne wane ne kai ne shehu tijjani kai wallahi iya zaune wanda yake so ya zo in nuna masa gashi nan ana ta yadawa ya sha uban rawani yana zaune an ce masa shine Allah kuma ya yadda fa jika ne fa jikan wannan mutumin ne to sai kuke mamaki dan an zagi annabi saboda wannan mutumin to jikan sama an ce shine Allah kuma ya yadda gashi nan a duniya kowa yana gani ai babu hasara ga irin mutumin da zai dauki hoton wannan mutumin ma ya lika kofar gidan ko ka dauki hoton wannan mutumin ka sa a motarka. ka yasa kun gani bauta masu suke yi wannan shine takadisul ashkas din in ya sa a mota yana tunanin tunda shi Allah ne kada motar ta faɗi hana motar faɗuwa in yi ajiye a ƙofar gidansa haka shi yasa kuma duk inda ake tsafi a garin nan ko ake sihiri ake bokanci wallahi sai kun ga hoton wannan iyas din a wurin ku lura duk ɗakin bokayen nan masu bokanci wallahi da hoton shi a wurin saboda abin da igina su akai kenan Allah ya ƙara mana ƙaunar annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ƙara wa manzon Allah kuma daraja saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan wurin abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya rangwanta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa